الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna Allah godiya da ya kawo wani lokaci mai barka yau laraba goma sha tara ga karanta hijira ta mai kiyar ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari talatin hudu shekara ta dubu sha bakwai gama wannan masallacin zuwa na gida wanda muke tare da kulawar abokan shayabu da kano cikin tafiyar alkurani mai girma ta da aron ta abdulrashid da mun shiga idan ana biye da masallacin jajiya jiya an fara haifar musa shida da za ta shi haifar musa bakwai insha Allah idan haka sai abu da kurani a kawara mu za a sa waya farin kan kuwa aron masu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناهم بينات من فما اختلفوا إلا من بعد ما الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da wannan maraice na laraba sha tara ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya darasin mu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta goma sha shida cikin wannan sura mai albarka suratul jasiya yau za mu tashi farkon aya ta sha bakwai ko aya ta sha takwas fadin Allah ثم جعلناك على شريعة من الأمر من yi ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما ليت أهلكت بنو إسرائيل بنو إسرائيل وسن لك لما تركوا النظام الذي وضعناهم عليه bayan da suka sauka daga tsarin da Allah subhanahu wataala ya dora su a kansa kuma sannan bayan shudewar su ja'alnaka muka sanya ka ya kai wannan annabi ai Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malai yace ja'alnaka bamirun kafun dinnan muttasil abin nufi da shi shine ya Muhammad ya kai fiyayyen annabawa cikamakin manzanni ala shari'atin bisa ga shari'a min al'amri ta addini al'amru anan ana nufin al'amur dini malai Allah zai tarakahu al-yahud wanda yahudawa suka ki su bi wa huwa ad-din wanda shine addini wa zamun shari'a da kuma tsarin shari'a bi ta, ai a sharia ita shari'ar wala tattabi ahwa na layi alamu kada ka bi soye-soyen zukatar mutanen da ba su da ilimi annal masaliha ad-dunyawiyya wal fitti fi ittiba'iha domin dukkan maslaha ta addini da ta rayuwa tana cikin bin shari'ar Allah subhanahu wataala lafazin thumma harafi ne na atafi wa atafu bi thumma yufidu at-tartiba wa tarahi adafi da aka yi da thumma yana nuna sai da abu na farko ya wuce sannan nabiyin ya zo domin adatul atafi akwai allati la tufidu at-tartib wa la tarahi wa inma hiya li mutlaqi dhikri idan aka jeranta abu da wasu daga cikin adatul aqaf baya nuna cewa abin ya faru daki daki kamar irin wawu ba dole bane dan an yi adafi da wawun ya nuna na farkon shine a farko na biyun shine na biyu zai iya yiwa na biyun shine a ƙarshe na farkon shine na farko ko na shine tsakiya na ƙarshen kuma shine a farko لأن la yufidu at-tartib wala at-tarafi amma idan aka yi adafi da kuma to yana nufin daga wancan sai wancan sai wancan sai wancan daki daki yasa malamai sukan ce atafu bi thumma yufidu tartib wa tarahi in aka yi adafi da thumma yana nufin jeruntuwar abubuwa sannan kuma daga na farkon sannan na biyun sannan na ukun har zuwa adadin da aka ambata da Allah yake kuma ja'alnaka ala shari'atin ya nuna sai bayan shudewar annabi Musa sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo sai bayan shudewar shari'ar annabi Musa sannan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo lafazin shari'a ala wazni fa'ila ka tariqa wazanan wa ma'anan idan aka ce shari'a daidai yake da tariqa wazanin su ɗaya ne sannan ma'anar su ma ɗaya ne ana nufin hanyar rayuwa kuma hanyar da za a bi a bauta wa Allah subhanahu wataala abin nufi Allah subhanahu wataala bai kyale annabi cikin dimuwa cikin rayuwa ta rashin tsari ba a'a Allah ya tsara masa rayuwarsa ya tsara masa shari'a da shi da al'umma sabaki baki daya ga hanyar da za su bi su rayu ga hanyar da za su bi su bauta wa Allah subhanahu wataala wannan yana nuna matakar kulawar Allah subhanahu wataala da bayansa ta yadda ya tsara musu komai ba wani abu da suke da bukata wanda Allah subhanahu wataala bai tsara musu ba kuma ba wai sai annabi Muhammad ko al'umma ba dukkan wata al'umma Allah ya sanya ta a cikin tsari na shari'a kamar yadda a wata ayar Allah ya ce shar'a lakum min ad-din ma wasalihu min ad-din ma شرع لكم من الدين ألا يا شرعا تامك الدين ما وصى به نوحا إرن أبن ديوى النبي نوح وسيتي دشي والذي أوهينا إليك لكما أبن دكيما مكي مك وهي أغريشي هو دنغني دشي وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كما هكا مني وصية النبي إبراهيم دا النبي موسى دا إيسى دق ما دشأن الدين بمجالي سهك بأ ba mu fita daga sha'aninsu mun bar su suna yin gaban kansu ba a'a ana kimuddina muka ce da su ku tsaye da addini ga yadda za ku yi ga yadda za ku yi wala tatafarraqu fi kuma kada ku rarrabu a cikin sha'anin addini malamai suka ce wannan ya nuna inayatullahi bi khalqihi al inaya tamma Allah yana da cikakkiyar kulawa game da halittarsa ta kowace fuska kuwa duk abin da bayi suke da bukata Allah madaukakin sarki ya tsara musu me ya rage musu kawai shine su imani a wata ayar yace li kullin ja'alna minkum ja'alna minkum shir'atan wa li kullin ga kowanne daga cikin ku ja'alna mun sanya masa shir'atan shari'a wa minhajan da tsarin rayuwa Allah ya sanya wa annabi Nuhu shari'a da tsarin rayuwa Ibrahim shari'a da tsarin rayuwa Musa Isa dukkanin sauran annabawa kowa haka da haka wannan yana nuna kulawar Allah subhanahu wataala da halittarsa ba zai yi ba daman Allah ya halicci bayi kuma ya sake su haka sasakai wannan ya nuna rashin kulawa shi yasa yace afa hasibtum annama khalaqnakum abasan أن يترك أيحسب الإنسان أن يترك سدى أفحسبتم كنا ظمانا أنما خلقناكم عبثا من هل الشيخ باب منفى دم واسا kawai mu kyale ku ku ta yin abin da kuka ga dama a duniya wa annakum ilaina la turja'un kuma ba za ku dawo gare mu ba wannan ba zai yi ba wannan ya ci karo da hikima ya ci karo da ilimi shi kuma Allah mawsufun ne bil hikmati wa bil ilmi inna rabbaka hakimun alim ubangiji yana da ilimi yana da hikima mai ilimi da hikima baya yin abu ba manufa to da haka Allah baya yin abu ba manufa yayi halittarsa da manufa ya dora ta akan tsari to da haka wannan ya nuna sa da sa a wata ayar yace ayasabul insanu tsammanin mutum an yi taraka sudan za mu kyale shi haka sasakai la na'muruhu wa la nanhahu ba ma bashi umarni ba ma hana shi ba zai yi haka ba da haka Allah madaukakin sarki ya kula da bayinsa ya yi musu halitta sannan kuma ya dora su akan tsarin rayuwa da kuma tsarin addini da Allah ya ce fattabi'ha kabi yana nufin shi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ya nuna ba wanda yafi karfin ya bi shari'a har annabawa an wajabta musu bin shari'a an gane ko har annabawa duk abin da ya zama wajibi akan mu ma wajibi ne akan su wajibi ne su yi tauhidi wajibi ne su guji shirka wajibi ne su tsaida sallah wajibi ne su guje wa dukkanin ayyukan sako in suna da iyaye wajibi ne su yi wa iyayensu biyayya yadda ya zama wajibi akan kowa ya bi iyayensa haka hatta annabawa wajibi su bi iyayensu kaga kenan ba wanda ya isa ya fi karfin bin dokar Allah inda akwai wanda ya isa ya fi karfin bin dokar Allah to annabawansa ne mm. da haka to har annabawa ba su fi karfin su bi dokar Allah ba a tsarin Allah kowa mabiyi ne kowa doka tana aiki a kansa sawa'an babba ne yaro ne sawa'an annabi ne sawa'an mabiyi ne shugaba ne wanda ake shugabanta ne namiji ne mace kowa da haka Allah yakan ɗauko lissafi tun daga kan annabi domin waɗanda ba su kai shi ba na ƙasa su shiga taitayinsu irin abin da ake cewa a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro annabawa kansu Allah ya ce ku bi to in dai su ma dole an ce su bi wanda bai kai su ba ko dole shi ma yayi fattabi'iha kabi wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kalmar wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamuna kada ka bi soyayyen zukatan waɗanda ba su da ilimi daidai da faɗin Allah madaukakin sarki wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab kada ka bi soyayyen zukatan su kai ka ce kai imani da abin da Allah ya saukar maka na littafi daidai da faɗin Allah fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah wala tattabi kada kabibi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina soye soyen zukatan waɗanda suka karyata ayoyin mu walladhina la yu'minuna bil akhirati waɗanda su ne ba su yi imani da lahira ba kaga alladhina la ya'lamun fasara shine alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah wa hum bil akhirati hum kafirun to sai malamai suka ce nan da Allah yake kada ka bi son zuciyar waɗanda ba su da ilimi kada ka bi son zuciyar kafirai kada ka bi son zuciyar su shin da ba ake da annabi kuma anan suka ce anan ba da annabi ake ba da ni da kai ake shine irin abin da malaman tafsiri suke cewa al-khitabu muwajjahun ila an-nabi wal muradu bihi ummatuhu maganar kai tsaye kamar ta nuna da annabi ake amma ba da shi ake ba da kun mutane ake waɗanda ba shi ba saboda shi Allah ya san ba zai bi wannan abu ba Allah ya san annabi ba zai bi son zuciyar kafirai ba annabi ba zai bi son zuciyar marasa ilimi ba abinda zai bi shine abinda Allah subhanahu wataala ya masa wahayi ire-iren waɗannan ayoyin suna da yawa a Qur'ani Allah ya magana kaga kamar da annabi ake amma ba da shi ake ba da sauran mutane ake kamar inda Allah madaukakin sarki ya ce wala tuti minhum asiman aw kafura wala tuti kull halafin mahin ولا تطع المكذبين ولا تطع المكذبين ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطيع الكافرين والمنافقين ولا تطيع من أغفلنا قلبه ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تدعوا مع الله إلها آخر ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم makhzula makhzula duk waɗannan ayoyin gabaki ɗayan su da su da ire-iren su malamai suka ce maganar kamar da annabi ake amma kuma ba shi ake nufi ba Allah ya san annabi ba zai bi makaryata ba Allah ya san annabi ba zai bi kafirai ba Allah ya san annabi ba zai bi masu rantsuwar ƙarya ba ba zai bi munafukai ba ba zai bauta wa wani abin bauta wanda ba Allah ba ba zai sanya wa Allah kishiya ba domin shi ya masa shaida akan haka ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai sauran mutane ma waɗanda imani yakan kama a zukatansu ubangiji ya musu shaida da tauhidi ballantana kuma wanda ya zo shine limamin masu tauhidi ballantana annabawa ballantana manzanni ballantana shugaban annabawan shugaban manzanni domin Allah yace ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu kitaba li basharin an yu'tiyahu Allahu kitaba hujja ce Allah ya ce ma kana li basharin ba zai yi ga wani dan adam ba an yi utiyahu Allahu alkitaba Allah ya bashi littafi wal hukuma da hukunci wan nubuwa da annabta kuma ya kula lin nas kunu ibadan li min dunillah sannan kuma ya ce da mutane ku zama bayina ba bayin Allah ba ba zai yi ba to ina kuma ga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka ce anan al muradu bihi afradul umma daidaikun al'umma ni da kai da duk wanda yake saurare Allah yake nufin kada mu bi san zuciyar waɗansu kada mu bi makaryata kada mu biye wa kafirai kada mu biye wa munafukai kada mu bauta wa wani koma bayan Allah kada mu sanya wa Allah kishiya in ko muka yi haka to duk abin da ayoyin suka ambata zai tabbata a kanmu to amma me hikimar da yasa Allah ya fuskantar da maganar ga annabi wai dan mu san cewa ko annabi yayi haka Allah ba zai kyale shi ba ballanta na kuma wani farahu la kuma Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min annabi ba zai yi shirka ba hayhat amma yake wa laqad uhiya ilayka haqiqa mun maka wahayi wa ila allazina min qabli min yi wahayi ga annabawan da suka gabace ka la in asharakta in dai da zai yi a ce kai kai shirka la yahbatanna amaluk wallahi da sai ayyukanka sun baci duka wala takunanna min al-khasirin kuma sai ka zama cikin masu hasara to in ku annabi ma in yi shirka Allah zai bata aikinsa zai yi hasara to kuma wani sai ya shirka Allah ya kyale shi babu ma'ana dokar ɗaya ce duk wanda ya bi ya zauna lafiya duk wanda ya saba doka ta yi aiki a kansa da haka malamai suka ce wannan shine abin da aya take nufi a nan ba annabi take nufi ba ɗaya ɗaya kun mutane take nufi amma an ɗauko lissafin ne daga sama domin ni da kai mu shiga taitayin mu mu san cewa manya ma ba su tsira ba ballantana kuma mu ƙanana ƙanana malamai suka ce abin da zai daɗa fito maka da ire-iren wannan misali ka fahimce shi sosai cewa Allah yakan yi magana da annabi amma ba shi yake nufi ba wani yake nufi ayar cikin suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu إما يبلغن qada rabbuka ubangijinka ya zartar cikin hukuncinsa Allah ta'budu illa iyyahu kada a bauta wa kowa sai shi kadai wa bil walidaini ihsanan iyaye bi kuma a kyautata musu kaga duk wannan magana a zahiri da annabi ake rabbuka kaful khitab ce wal mukhatab bil qur'an huwa an-nabi ubangijinka ana nufin kai annabin da ake saukowa qur'ani qada ya zartar da hukunci Allah ta'budu kada a bauta wa kowa illa iyyahu sai shi wa bil walidaini ihsanan iyaye bi a kyautata musu imma yabaluganna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma lallai in ɗaya daga cikin iyayenka girma ya cin mai su biyun ko ɗaya daga cikin su ma'ana rayu. iyayenka suka girma suka manyanta suka fara rikicin tsufa fala taqul lahum uffin kada ka nuna ka kosa da su wala tanharhuma kada ka kyare su wa qul lahum qawlan kariman ka rinka gaya musu maganganu na girmamawa domin akwai mutumin da zaka ga idan iyayensa suka girma suka fara rikicin tsufa duk maganar da suka yi masa sai ya tsaki wallahi sun rude old man kaza kaza Allah ya ce kar kai haka to anan zahiri kamar da annaba ake amma ba da shi ake ba me zai nuna ba da shi ake ba saboda shi Allah ya san ba zai rayu da iyayensa da girman su ba manzo Allah tun yana ciki mahaifinsa ya rasu kaga magana cewa ma ya girma da babansa bai taso ba da ya zo duniya yana dan shekara hudu mahaifiyarsa ta rasu kaga maganar zai girma da dattijuwarsa ba bai taso ba to amma in ma ya baluganna indakal kibar ahaduhuma da wa take magana da mu ake ba da shi ba domin shi Allah ya san fi ilmil ghaib ba zai rayu da iyayensa ba har su girma ballantana har rikicin tsufa ya kama su ballantana har wannan aya ta aiki a kansa amma al-khitabu muwajjahun ilayhi bi itibari annahu huwa sayyidul umma an fuskantar da magana gare shi saboda shine shugaban al'umma da shi ake koyi da haka tun daga kansa lissafin ya dauko ko da shi baya ciki to ballantana kuma wanda ya biyo bayansa abinda ake so a nuna mana shine har annabawa ba su wuce biyayya ga iyaye ba duk wani matsayi da Allah zai maka a duniya in kana son zaman lafiyarka da Allah ka mutunta iyayenka zai iya yiwa kai a matsayinka na da Allah ya maka wata baiwar da bai wa iyayenka ba kai ka zama gwamna amma babanka bai zama gwamna ba kai ka zama shugaban kasa amma mahaifinka bai shugabancin kasa ba kai ka zama wani kasurguman attajiri mai kuɗi amma mahaifinka talaka ne to shin dan kai ka samu waɗannan abubuwan da shi bai samu ba kafi karfin sa sai ka daka masa tsawa sai kai masa abin da kaga dama saboda shi talakanka ne in shi talakanka ne ai kai kuma ɗansa ne shi ya haife ka kai baka haife shi ba ba wani matsayi da ɗan adam zai taka a duniya wanda ya kai matsayin annabta a dai matsayi da Allah yake bayarwa a duniya ba matsayin da ya kai annabi amma har annabawa Allah yake ku bi iyayen annabi Isa da bai da uba sai uwa cikin wasiyar da Allah ya masa yace wa barran biwalidati wa biwali da يجعلني جبارا شقيا amara ni an aburra barran biwali da بوالدتي Ubangiji na ya umarce ni in yi nagarta in yi biyayya matukar biyayya ga mahaifiyata walam ja'alni jabbaran shaqiya ubangiji bai sani mai girman kai ba kuma bai sani matsiyaci ba marashin arziki domin asalin tsiya shine saba wa iyaye duk mutumin da zai saba wa iyayensa ba zai arziki ba a duniya kuma mu gane bambanci tsakanin kuɗi da arziki da yawa wani yana ɗauka in wani yana da kuɗi to shine kuɗi daban arziki daban arziki ka rayu cikin lafiya cikin aminci cikin kwanciyar hankali kuma ka mutu ka je lafiya lafiya lahira ka shiga aljanna wannan shine arziki amma kuɗi a duniya sai ka yi su da yawa amma ba za ka zauna lafiya ba kullum kana cikin fitina kana cikin tashin hankali kana da kuɗin amma hankalinka bai kwanta ba wannan kuɗi kenan mai hankali ba kuɗi yake nema ba a wajen Allah me yake nema arziki shi yasa masu hikima sukan ce da aka yi masu arziki yanzu sai masu kuɗi da aka yi masu arziki yanzu kwafa sai masu kuɗi a da za ka ga mai kuɗi ɗaya a garinku amma mutane nawa ne suke cin arzikinsa saboda mai arziki ne amma yanzu masu kuɗi a garinku ba za su kirgu ba amma talakawa sun fi shurin masaki saboda su na ramin kura ne daga su sai 'ya'yansu kai wani a 'ya'yan nasu ma basu su wadatu da abin da suke da shi ba wani zaka tarafa yana da kuɗin amma mahaifinsa yana cikin wahala me ya amfani wannan kuɗin akwai wani attajiri da aka bani labari da ya mutu aka zo aka gaya wa uwarsa shiyar ta na gado wallahi su ma ta yi yanzu wannan ɗan yana da wannan kuɗin nake cikin wannan hali bara fa uwarsa take yi bara amma shi kasurgun mai kuɗi ne kullun ya zo shi ba da kuɗi shi kaza kaza kaza ya ɗau ɗari biyar ya bata ita kuma duk da haka ta ɗauka gaske ne sai masa addu'a yayi tafiyarsa ashe biltimiloniya ne rana tsaka bai shirya mutuwa ba Allah ya ɗauke shi da aka raba gado shi ta aka kawo mata aka ce ai wannan dinnaki ne a ina ta ai na ɗanki ne ai wannan ke kaɗan ma kika samu ƴaƴansa kaza kaza duk suka samu ta ce wannan ɗan yana da wannan kuɗin nake cikin wannan hali sai ta suma da yanzu da Allah wannan mai arziki ne ko mai kuɗi mai kuɗi ne amma ba mai arziki bane ba mai arziki bane irin su suna nan bila adada yanzu akwai wani mai kuɗi da ake bani labari saboda kuɗin da yake da su yana da kuɗi bai san adadin gidajensa ba har yaran fa suna zuwa su zo su siyar masa da gidansa ya biya kuɗi bai sani ba wallahi yaransa sai su zo su ce mai gida gashi an samu wani gida za a siyar kuma Allah ya jarabce shi da musibar san ƙasa san kadarar gida dan haka aka kawo masa gidansa mai gida mai gida ga gida kuma gidansa ne already yana da shi amma bai san da shi ba sai ya sake bada kuɗi a sake dai siya aje to ba wannan ya fita kai ci ba tun yana yaro ubansa ya mutu kanin mahaifinsa shi ya rike shi yayi karatu har ya zama abin da ya zama a duniya wallahi da naje kauyen su kanin mahaifin nasa gidansa katanga karaci shi yana da waɗannan gidajen a Abuja ne a Kano ne har a Ingila dan Allah wannan mai kuɗi ne ko mai <laughs> arziki ne wannan mai kuɗi ne ba mai arziki bane ba to shi abin da yake jawo arziki a duniya ya ƴan uwa shine biyayya ga iyaye in dai zaka bi iyayenka to zaka yi arziki amma matukar ba zaka bi iyayenka ba wallahi ba zaka yi arziki ba kuma ko a wani yanayi suke ka mutunta su ka bi su wannan albarkar da za su ce Allah ya maka albarka ita ce arzikin sai Allah ya ɗauke maka duk wata ɗawainiyar duniya duk wata fargabar duniya duk wani tashin hankalin duniya duk wata musiba da bala'in duniya sakamakon albarkar iyaye sai Allah ya ɗauke maka shi sai ka samu matsayi a wajen Allah da ka ce Allah yi Allah zai yi akwai wani bawan Allah sunansa Uwais Uwaisul Qarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai labarin sa shi mutum ne yayi imani da annabi sun rayu da annabi amma bai taba zuwa ya ga annabi ba tsakanin jiyarin su da garin annabi gaba ce kawai shi dan Yaman ne manzo Allah dan Makka ne har yanzu da Makka da Yaman gaba ce boda ce ana shigowa ta Yaman a kar alhazan Yaman in za su je Makka aikin haji ba ta sama suke bi ba galibin su ta kasa suke bi saboda ga gida ga gida ne amma bai zo ya ga annabi ba a lokacin da mutane suke ta ɗaukin su zo su ga annabi kun san me yana ji zuwa ganin annabi ba wai dan baya so ba kuma annabi ya gaya wa sayyidina Umar wannan mutumin zai zo aikin haji a zamanin ka ga riga in ya zo ka bashi kuma lalle ka nemi ya maka addu'a yana daga cikin mutanen da sun ce Allah yi Allah yake yi lokacin da sayyidina Umar ya zama halifa aikin hajin farko ya shiga cikin alhazai yana cikiya ina mutanen Yaman aka ce ga su waye su a cikin ku suka ce babu saboda wani jigari jigari ya zo ba yi ma da isasshen guzurin da zai zo ya aikin haji tumakan wasu larabawa ya karɓa ya nemi su kiwatau a bayan gari ya dan sha nono da haka dai da haka ya samu ya zo aikin hajin da haka shi shiru shiru ne ba a ma san sunansa ba bai yi hulɗa da mutane ba balantana ya zama fofula suka ce to mu dai duk a cikin waɗanda muka taho ɗin babu mai wannan suna sai can suka ce ah to amma ga wani mutum can da muka zo da shi yana baya baya da mutane yana yi mutane kiwo talaka da yagaggun kaya da kaza da kaza da kaza kamar mahaukaci mahaukaci ma kila ko shine aje a tambaye shi sai aka zo aka tambaye shi ya sunanka sai aka ji yadda annabi ya faɗi sunan haka ya faɗa sayyidina Umar yace to da da tabbatarwa annabi ya ce a bayanka akwai tabo ka taba jin ciwo ciwon ya warke ka taba yin cutar albarar da haka aka buɗe bayansa ko sai gashi sayyidina Umar ya dauko riga shi to gashi annabi yake in baka kuma yace a ce yana gaishe ka kuma yace lalle kan mu rabu sai kai min addu'a sai fashe da kuka yace ni awa ya zan yi in maka addu'a kai da kaga annabi ya auri yarka kai sallah a bayansa ya ta falalolin sayyidina Umar Umar yace eh na ji didda haka amma annabin yace sai kai min addu'a da haka sai kai min kun san me yasa ya samu wannan darajar mahaifiyarsa shi kadai ta haifa ta tsufa ciko shi yake mata komai shi yake mata wanka ya mata tsarki ya dafa mata abinci ya mata komai wannan hidimar ta mahaifiyarsa ita ta hana ya zo ya ga annabi sakamakon haka Allah ya sanar da annabin labarinsa shi kuma annabin yake faɗa kuma har yi masa wannan gagarumar kyauta da a duniya ba wani awa da za ka ba wa mutum sama da wannan awa ɗin da annabi ya ba wa uwaisul gaskiya to me ya ja masa wannan biyayya ga iyaye biyayya ga iyaye ya zama in yi magana annabi ya ce fa in yi magana Allah yana ji da ya ce Allah yi kaza take Allah yake yi ka kalli daraja irin na sayyidina Umar Umar annabi ya ce da akwai annabi na Umar ne cikin al'ummomin da suka gabata akwai mutanen da da sun faɗi magana Allah yake aiwatar da ita Umar yana cikin su domin akwai maganganu da yawa da Umar ya faɗa ayoyi suka sauka suka goyi bayansa har malaman ulumul qur'an suka yi rubutu akan wannan muwafaqatu umar amma duk wannan daraja da umar yake da ita annabi yake ka nemi wannan mutumin ya ma addu'a a yau zaka tarar mutane sun gudu sun bar iyayensu wani abuja yake iyayensa suna ta neman sa suna ta neman sa ba za su iya ganin sa ba kuma shi bai yadda su zo abuja su tar da shi ba in aka je Abuja ya ta faɗa dan me za a zo masa ba a sanar da shi ba shi dan boko lokacin da zai fito daga cikin ta bai sanar da ita ba fa ya fito amma ita yau da za ta zo ta same shi Abuja sai ta sanar da shi akwai wani attajiri a ƙasar nan yana da manya-manyan kadarori wanda in na faɗe su za ku ji za ku san su Dan Kano ne yanzu maganar da ake yana rayuwa a Amerika ba abin da yake yi sai rawa da ƴan mata da manya-manyan makaɗa su ne abokansa mahaifiyarsa a Kano taitai ya zo yaƙi da duk wata wata manajojinsa daga Lagos yakan zo a yi mitin na kamfanin nukan sai ya koma amma a ƙarshe gaba ɗaya yanzu ya tarkata ya tare a Amerika da Ingila manajojinsa duk wata suke bin sa Amerika ko Ingila a lissafi su dawo amma shi ba za ba za a gan ba Najeriya ma ya kaurace masa mahaifiyarsa sai da ta ce wallahi in bai zo ba nan da awa 24 za ta tsine masa da ya tashi zuwa sai ya dira a private jet a Kano karfe biyun dare ya sauka da shi da wani abokinsa wani arne dan rawa shi ma in na kama muku sunansa za ku san shi da dan sa ya shigo garin Kano ya gaida uwar kan asuba ya sake ficewa shi inda take ma ba zai iya rayuwa ba ba ya zai rayu a Afirka amma ita uwar Afirka ta haife shi anan aka yi kwansa anan aka kyankyashe shi yanzu dan Allah wannan kuma yana da kuɗi amma mai kuɗi ne ko mai arziki mai kuɗi ne ba mai arziki bane ba ba zai gane kuransa ba sai Allah ya tsawaita ransa shi ma duk wannan sheki ayar da yake yi akwai lokacin da dole ya tsaya ko yana so ko baya so in wani abu kake takama da shi na kayan ciye-ciye suke ruɗaka akwai lokacin da zaman lafiyar ka sai ka daina cin su idan Allah ya tsawaita rayuwarka kana ji kana gani nama sai dai a ci ma amma kai baka isa ka ci ba sukari sai dai a sha ma amma kai baka isa ka sha ba kitse sai dai wani ya ci a madadinka ɗanka ne ko wasu da suke karkashin ka su ci da ka amma kai ka ci in dai kana son zaman lafiya ba za ka ci ba to a wannan lokacin ɗan adam zai gane shi ba komai ba ne kuɗin duk da ya tara aikin banza ne ta lafiya ake to a lokacin ne in ka tsaya ka bi iyayenka a lokacin kai ma sai iyayenka su zo su kewaye ka sai su ma irin abin da kai wa iyayenka na biyayya da kulawa amma in kai ma tsallakewa kai ka gudu ka basu to wallahi su ma sai sun tsallake sun gudu sun baka kamatu dinu guda yadda kai haka za a yi ma da ka arzikin mutum da zaman sa lafiya shine ya bi iyayensa ya tabbata cikin hadisi kuma malamai suka ce tajruba yau da gobe ta tabbatar da haka bayan nassi da ya nuna haka akwai laifuffukan da in an yi wa Allah yana haƙuri ya bari sai an je lahira akwai laifin da in dai kana so ka gane kuranka yanzu nan ka taba Allah yanzu nan zaka gani tit for tat yanzu nan daga cikin irin waɗannan laifuffukan akwai taba iyaye in dai ka taba iyayenka ba inda zaka kan aje ko ina sai Allah ya nuna ma baya bari sai an je lahira tun daga duniya yake fara nuna ma baka isa ba kuma duk matsayin da Allah ya ma da duk kuma kaskancin da suke ciki domin ka tuna duk wani abu da zaka yi a duniya in ba ta sanadiyar su ba da kai ba komai bane ba ba dan sun yi hakuri da kai ba da baka zama abin da ka zama ba ba dan sun yi tarbiyyar ka sun sha wahalar ka da ɗawainiyar ka ba da baka kai ko ina ba mahaifiya za ta ɗauki cikin mutum ba dan tana so ba ka hana ta bacci kai kai ta ka. duk wani abin da take so ta ci in ka motsa mata a ciki sai ta ji abin ya fita daga kanta wata uwar saboda tsabar tashin hankalin da take shiga a lokacin da take goyon cikin danta in ba zuwa ta ta danna kanta a cikin masai masai irin lokal masai na gargajiya fa shi kawai take jin hankalin hankalinta ya kwanta kuma wai dan me dan kai wata uwar ta ci ƙasa wata ta ci ƙalli wata ta ci taɓo duk waɗannan abubuwa za su iya jefa rayuwarta cikin garari amma in ba su ta yi ba hankalinta ba zai kwanta ba kai ma ba za ka samu natsuwa ba shi yasa Allah madaukakin sarki ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahan ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ka wasaina insana mun yi wa dan adam wasici bi walidayhi da ya kula da haƙin iyayensa biyu musamman uwa hamalatu ummuhu uwarsa ta ɗauki cikin sa wahanan ala wahan rauni kan rauni rauninta na ɗiya mace sannan kuma ga raunin goyon ciki in ma da a ce anan matsalar take karewa da da sauki amma har ka fito daga cikinta tana ci gaba da tsawainiyarka wata uwar idan ɗanta yana mura hancinsa ya toshe ba hanyar da za ta bi ta buɗe masa hanci sai dai ta sa bakinta ta zuƙo majinarka da bakinta ta zubar don kawai kai numfashi fa ita kanta ƙanƙamin majinar kanta take amma taka ba ta ƙyanƙyami ita kanta ƙanƙamin ba hayarta take amma naka ba ta ƙyanƙyami mace fa saboda aunar ɗanta da take yi idan ɗaya kashi ko tashi kai a gaban uwarsa kai tsaki sai ta ji haushinka dan me za ka yi wa kashin ɗanta tsaki amma ƴaƴa idan suka girma suka zama wasu abubuwa sun manta da iyayensu sun manta da ɗawainiyarsu sun gudu sun bar su to kuma a ce rayuwa za ta yi albarka rayuwa ba za ta yi albarka ba har annabawa ba su fi karfin su bi iyaye ba har annabawa da za su saba wa iyaye sai Allah ya ladabtar da su ballantana wani mutum wanda ba su ba da haka da Allah yake in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahma eh. Allah ya ce wa ƙul ka rinka cewa rabbi ya ubangiji irhamhuma ka jikan iyayena kama rabbayani kabira kamar yadda ni ma suka ji kaina ina yaro suka yi dawainiya ta ina yaro ma'ana Allah ya haɗa maka addu'ar iyaye da hidimar da suka yi maka dan ka rinka tunawa kai ka san cewa ba karamin aiki suka yi maka ba kana yaro to ka rinka tuna wannan aikin kai ma ka rinka roƙa musu rahamar Allah subhanahu wataala da yawa waɗansu ba su yi wa iyayensu addu'a sai sun mutu alhalin aya ba haka take ba iyayenka suna da rai ko ba su da rai kai ta musu addu'a in ma suna da rai ai za su mutu in kuma sun mutu ka dage kai tai musu addu'a an tambayi wani daga cikin magabata ya ake gane dan kwarai sai ya ce ya zama yene wa iyayensa addu'a duk sallah biyar salama dan kwarai kenan a ce duk sallah da zaka yi a duniya sai ka tuna da iyayenka ka musu addu'a aka ce ta ina ka samu wannan sai ya ce ai annabi ya ce awwaladun salihun yad'u lahu da nagari mai addu'a ga iyayensa ashe nagartar da shine ya rinka me addu'a ga iyayensa ba sai sun mutu ba sannan ka rinka musu ayyukan alkhairi kana yaro in ka sa rigima uwarka ko ba ta da kuɗi sai ta nemo ta je ta siyo ma alawa dan kai shiru to kai ma yanzu da ka girma tana can kwance a kabari tana buƙatar alawa sai ka biya ta alawa da ta shayar da kai kana yaro kai ma shayar da ita sai ka nemi abubuwan da ka san tana sha'awa a lokacin tana da rai sai ka rinka siya kana ba mutane sadaka Allah zai bata an ga Abdullahi dan Umar duk lokacin da zai yi sadaka sukari yake sadaka aka ce ya dan khalifan annabi me yasa kake sadaka da sukari yace saboda Umar sukari ya so Umar sukari ya so to da haka duk lokacin da zan wa Umar sadaka sai in masa da irin abin da yake so domin kamar transfer ne na kuɗi abin da na bayar anan shi Allah zai bashi a can amma wani shi naman kaza yake ci shi balangu yake ci shi kilishi yake ci amma mahaifiyarsa in ya tuna da ita sai ya mata sadaka kulikuli tana da rai ba ba ta cin kulikuli sadakar karago ayi waina a barbada sukari ita ma gyati tuma lokacin da take nan kila ba ma ta cin waina da sukari abu mai tsada za ka yi kyauta da shi dan Allah ya kai wa iyayenka lada su ma mai tsada suka rinka baka su ma wanda kake so suka rinka baka kai ma ka ba su wanda suke so kuma mu sani cewa Allah madaukakin sarki ya gaya mana ba za mu taɓa samun lada ba sai mun ciyar da abin da muke so lan tanalul birra ba za ku samu ɗaukaka da daraja a wajen Allah ba sai in kuna kyauta da abin da kuke so ba abin da ba ku so ba kai ma baka cin kuli-kuli alhaji dan me zaka ba wa almajirai kuli-kuli kai ma baka cin waina alhaji dan me zaka ba wa almajirai waina me kake ci naman kaza ba wa almajirai naman kaza ba so kake kai ma Allah ya baka ba yanzu mu kaddara cewa abin da kai shi Allah zai ma kuli kuli ka bayar kai ma ka je lahira a hada ka da kuli kuli ka ji dadi da ka wannan yana da kyau mu fahimci wannan a rayuwar iyaye da mu'amalar mu da mahalicin mu wajen kyautata musu to da haka wannan yana daga cikin misalai da malamai sukan bayar kan cewa Allah yakan yi magana da annabi amma yana nufin wasu daga cikin mutane ba wai shi annabin ba kuma wannan uslubi ne na larabci larabawa sukan zo su rinka magana da wani amma ba shi suke nufi ba wani suke nufi wani mawaki yake yin magana da wata amma kuma ba watan yake nufi ba wata budurwarsa yake nufi to amma da kunya ya fito kai tsaye ya magana da ita yace ya ukta khairil badwi wal hadara kayfa tarayna fi fata asbaha أصبح يهوي هرة مئطارا iyaki aani فاطمئي يا jara. wani lokaci ma ko da ba mutum mai rai ba ko ba abu mai rai ba sukan yi magana da shi amma suna nufin ku masu rai da ku ake sayyidina umar yazo yana tawafi daga ka'aba da yazo daidai dutsen hajarul aswad sai ya tsaya sai ce wallahi na san kai dutse ne baka ji baka amfanarwa baka cutarwa ba dan naga annabi yana sumbanta ka ba wallahi da bazan sumbance ka ba shin umar da dutse yake ba da dutse yake ba da sauran waɗanda suka zo dawafi kar su ɗauka sumbanta hajarul aswad da ake yi wai ana yi ne dan yayi maka wani amfani ko dan ya tsare maka wata cuta shi dutse ne baya amfanarwa baya cutarwa Allah shi ke amfanarwa shi ke cutarwa me yasa Umar yayi magana da shi saboda ya san ku na gefe kuna ji shine abin da Bahaushe yake cewa jirwaye da kamar wanka kai magana da wani amma ba da shi kake ba da wani kake wannan irin sa ne a cikin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala yace wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi soyayyen zukatun waɗanda ba su da ilimi ana nufin ni da kai sai Allah yace innahum lan yughnu min Allahi shay'a wa inna adh ba'dhum Allah ya ce innahum lallai su masu bin soyayyen soyen zuciya da muka ce karka biye musu lan yughnu anka min Allah shay'an ba za su iya amfanar da kai komai a wajen Allah ba idan yau ka saba wa Allah dan ka faranta wa wani rai to ka sani kai asara shi wannan da kake bi din ba zai amfana ma komai ba bai isa ya hana maka wata cuta da Allah ya kaddara za ta same ka ba bai isa ya baka wani abu ba wanda Allah bai kaddara za ka samu ba haka dan me zaka saba wa Allah dan bin wanda ba zai iya amfana ma komai ba in kai haka baka yi aiki da hankali ba kuma baka dace da daidai ba haka innahum lalle haqiqa su masoya zuciyarsu in ka biye musu to ka san baka kama tabbas ba baka kama abu mai amfani ba domin ba su isa su amfanar da kai komai a wajen Allah ba shine mala yace lan yugunu ai lan yadfa'u ba za su ije an ka gaburan ka min daga bangaren Allah min azabihi na azabarsa shay'an wani abu ba in khalafta al-amra in ka saba wa umarnin Allah dan ka bi su walan tattabi'i shari'ata kuma in baka bi shari'a ba dan ka biya musu wattaba'ta ahwa'ahum kabi bi soye-soyen zukatan su to ba za su amfanar da kai komai ba inna na lallai haqiqa azzalimai ay alkafirina kafirai ba'dhum awliya'u ba'd shashin su majibinta al'amarin shashi ne ay Idu ba'dhum ba'dan fi dhalalati shashin suna taimakawa shashi wajen bata wa yukhriju ba'dhum ba'dan min an-nuri ila dhulumati shashin su yana fitar da shashi daga hasken musulunci zuwa ga dufan kafurci. ubangiji subhanahu wataala yana so ya ce duk mutumin da kaga yana biye wa kafirai to shi ma ya zama me kafiri domin kafiri shike biye wa kafiri dan uwansa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya nasara waɗanda suka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudawa da nasarawa awliya a matsayin masoya ba'dhum awliya ba'd shashin su dai masoyan shashi ne wa man yatawallahum minkum duk wanda ya rike su daga cikin ku a matsayin masoya fa innahu minhum ya zama dan cikin su inna Allah la yahdi al-qawma Allah baya shirye da mutane azzalimai malamai suka ce a ranar lahira za ka ga wani ɗan afirka ne baƙin fata amma a tsakiyar yahudawa saboda me saboda a duniya ba waɗanda suke burge shi sai yahudawa ra'ayinsu yake bi maganganunsu yake bi hatta komai nasu yake kwaikwayo shikenan ya zama ɗan cikin su domin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyamah to shi yasa Allah yake jin kunnan mutun daga nan kada ka zo kana ta cewa kai musulmi ne ba ka san kafirai amma kuma ba wanda yake burge ka a duniya sai kafiri in dai ka rayu akan haka to a lahira da su za a tashe ka domin me domin wa inna zalimin ba'dhum awliya az adh shashin su za a hada su tare da shashi majibinta al'amarin shashi ne dan haka in musulmi ke burge ka kake kwaikwayon musulunci kake kokarin kwatantawa a lahira za a tashi ka tare da musulmi in kafirai ne tare da kafirai in munafukai ne tare da munafukai kowane tsuntsu kukan gidansu yake inna tsiyura ala ashkaliha taqa'u haka larabawa suka ce mana idan kai kama da mutane zaka tashi da su in kana son mutane za a hada ka da su in kana dabi'un su ka zama dan cikin su an gane ko wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd aw tayar Allah yace wal munafiquna ba'dhum wal munafiqatu wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil munkar al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نعم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض kuma yace almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd kuma yace walmu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kuma yace wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd ana dai sai ka zaba ajin da zaka shiga in ajin azzalimai ne wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd in ajin munafikai ne wal almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd in ajin kafirai ne wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd in ajin mu'minai ne والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لك متين يا رجي ما كذابو عند كيسو كجسا الله ما توقف كي يا إسر دساقو يا بياني دلا دلا في الله في الله ليهلك من هلك أم بينه ويهيا من هي أم بينه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات allah ya ce wanda zai shirya shirya ga hujjojin shirya mun bayyanar wanda zai bata ma ya bata ga hujjojin bata mun bayyanar haka muke bayani dalla dalla dan hanyar mabannata ta fito fili kowa ya gane da Allah ya bayanin munafurci kuma ya ce munafukai ɗan uwan juna ya bayanin musulunci ya ce musulmai ɗan uwan juna ya bayanin kafirci ya ce kafirai ɗan uwan juna ya bayanin zalunci ya ce zalimai ɗan uwan juna duk wanda kake so ka zaɓa, ubangiji sai sada ka da su Allah ka sada mu da mu'minai ka sada mu da imani wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd lalle azzalimai shashin su majibinta al'amarin shashi ne to me suke wa junan su najibintar al'amarin shin taimako suke yi ko me suke yi a wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat kafirai majubanta al'amuran su sune dagutu shugabannin kafirci sai Allah ya ce yukhrijunahum suna fitar da su ne minan nuri ila adh-dhulumat daga haske shine addinin musulunci ila adh zuwa ga dukkan na kafirci kamar yadda su kuma muminai yan uwan juna ne ya'muruna bil ma'ruf suna umartar junansu da kyakkyawan aiki wa yanhauna 'anil munkari suna hana junansu gabaran aikata mummunan aiki wa yuti'una Allah wa rasulahu sune wa Allah da'a sune wa manzon Allah da'a an gane ko to kaga duk inda ka zaba ko waɗanne ga bangaren su ga nau'in su ga kuma irin ayyukan su munafikai ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum su munafikai majibuntan junansu ne amma suna umarta juna da mummunan aiki suna hana juna kyakkyawan aiki sannan kuma marowata ne wa yaqbiduna aydihum nasullaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun ubangiji yace wallahu shi fa Allah waliyul muttaqin shine masoyin masu takawa shine majibincin al'amarin su shike taimaka musu daidai da fadin Allah Allahu waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum الظلمات إلى النور ذلك بأن الله مولى الذين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وما لهم ألا يؤذبهم الله وهم يصدون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام إن إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون الله يتي الله ولي الذين آمنوا الله شيني مجبنشن الأمر ما إيماني شيني مطوينسو shine mai taimakon su shine mai ba su kariya wannan shine ma'anar kalmar alwilayatu din daga alwaliyu ne waliya yali waliyan abin nufi nasara yansuru nasaran ko ahabba yuhibbu hubban daka Allah shine mataimakin mu'mine shine kololuwar masoyinsu kuma shine mai karfafa gwiwarsu a wata ayar Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah maulal ladina amanu haka al'amarin yake domin Allah shine mataimakin mu'minai mai goyen bayansu mai ƙaunarsu, su wa annal kafirina la maula lahum su ka kafirai ba su da mataimaki ba su da mai goyon baya ta bangaren Allah kuma ba su da kauna haka Allah yake wa malahum Allah yu'azibahum Allah me zai hana Allah ba zai musu azaba ba su kafirai wa hum yasudduna anil masjidil harami alhalin su ke hana mutane su kai ga masallaci mai alfarma wa ma kanu awliya'ahu kuma su da dai ba waliyan Allah bane in awliya'uhu kadai waliyan Allah illa almuttaquna sune masu takawa daidai da wallahu waliyul muttaqin kenan da haka lalle Allah shine majibincin al'amarin masu takawa malai ce almu'minina ana nufin mu'minai al'amilina masu aiki bi shari'ati da shari'ar Allah allati anzalaha ilaihim wacce ya saukar da ita gare su fa yusa'iduhum ala tanfidha shike taimaka musu wajen zartar da ita wa yukhrijuhum biha min adh-dhulumati ila an-nur kuma da ita yake fitar da su daga dukkan kafirci da shirka ila an-nur zuwa ga hasken musulunci da tauhidi wa yajma'u kalimatahum ala man siwahum kuma da haka yake hada kansu akan waɗanda ba su ba sai Allah ya ce Allah ya ce haza wannan abin da aka ambata basairu hujjoji ne da dalilai an gane ko linnasi ga mutane lafazin haza ismul ishara ne na zuwa ga abin da aka ambata a baya na ayoyi na dalilan da suke nuna wajabcin abu shari'ar Allah tun daga kan wa atainahum bayyinatin min al-amri har izuwa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri haza basairu lillah wannan dukkanin su hujjoji ne da dalilai ga mutane Allah yana sanar da bayinsa yana kafa musu hujjoji dan su fahimci gaskiya kuma su yi riko da ita su bita malamai suka ce kalmar basair jam'i ne na basira basira kuma shine al-ilmu wal hujja an gane ko qul hadhihi sabili ad'u hadhihi sabili ad'u ila Allah na'am ala basiratin ana wa man ittaba'ani Allah ya ce qul ka ce hadhihi sabili wannan shine tafarki na na musulunci ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa ga suba Allah ala basira bisa ga ilimi da hujja ba da tirsasawa ba ana wa mani taba'ani ni da duk wanda suka bi ni haka aiki yake akan wannan tsari nake wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki kalmar basira shine mufrad jam'in sa shine basair Waɗansu malamai sun ce wannan lafazi na basair anan isharar yana komawa ne zuwa ga littafin at-taura wanda Allah ya isharar sa can a fadin cikin walaqad atayna bani isra'ila alkitaba to lafazin haza ai kitab allazi utiyahu bani isra'il basair littafin da Allah ya bawa bani isra'ila shine at-taura basair hujjoji ne a cikin sa da kuma ilmantarwa suka ce kamar yadda Allah madaukakin sarki ce walaqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'il فاسأل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال haƙiƙa ataina Musa mun bawa annabi Musa tis'a ayatin bayyinat ayoyi hujjoji dalilai guda tara da suke tabbatar da annabtarsa da Allah yake fasal bani Isra'ila ku tambayi bani Isra'ilawa idh ja'ahum lokacin da yazo musu faqala lahu fir'aunu sai fir'aun ya kada baki yace da shi inni la'amunnuka ya Musa masura ni kan Musa ina da tabbacin cewa kai ba annabi bane matsafi ne me annabi Musa yake qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la ya fir'aun makbura tabbas ni kuma na san ka san wanda ya saukar da waɗannan ayoyi guda tara bai saukar da su ba face sai dan su zama hujjoji da ilmantarwa ga mutane basaira wa inni kuma ni la ina da tabbacin kai fir'auna makburan halakake ne domin duk wanda zai kalli wahayin Allah ya kalli ayoyin Allah ya kira su da tsafi shi kuma menene halakakke ne to suka ce basair anan ana nufin mu'jizozin da Allah ya bawa annabi Musa kamar yadda a can cikin suratul Isra nan ma ana nufin su wanda daga cikin su kuma akwai me akwai at-taura to sai malamai suka ce idan muka dauki wannan tafsiri kan cewa hadha ishara ila al-kitab wanda shine at-taura wanda aka ba banu Isra'il kuma shi ake nufi da basair to kenan ya dace an kirayi at da basair an kirayi qur'ani ma da basair an gane ku. domin Allah yake qad ja'atkum basairu min rabbikum qad ja'atkum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi hmm. wa man 'amila fa'alayha wa ma نعمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وما أنا عليكم بحفيظ أو تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى Allah maɗaukacin sarki ya nuna Qur'ani ce masa basair nan ma an ce at-taura basair kenan Qur'ani basair Attaura taura ma basair malamai suka ce daman sau da dama Allah yakan sifanta at-taura da wasu sifofin da yake sifanta Qur'ani da shi misali al-Qur'ani nur ne Ya أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم da aka ce wa anzalla ilaikum nuran mubina qur'ani ake nufi a wata ayar Allah yake walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل آمنوا بالله ake nufi tare da haka Allah ya kira at-taura da cewa nur inna anzalna at-taurata inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur mu muka saka da at-taura cikin ta akwai hudan shari'a wa nur kuma akwai haske kaga ita ma nur ce sannan lafazin hudan shi ma sifa ce wacce ake gaya wa al-qur'ani at-taura ma an gaya mata akwai wata sifar shine furqan Allah yakan kira alqur'ani da furqan tabarakallazi nazzala alqur'an tabarakallazi nazzala alqur'an ala abdihi yakuna wa haka ya kira ta da furqan wa laqad Musa wa Haruna alqur'ana wa atayna Musa wa alqur'ana Allah ya kira ta da suna zikira ya ce wa zikiran lil muttaqin a taura ke nufi to sannan Allah ya kira Qur'ani da suna zikira to da haka sai malamai suka ce wannan yana nuna akwai kamanceceniya kwarai ta kudda ku tsakanin Qur'ani da at-taura Qur'ani cikin sa akwai hukunce hukunce at-taura cikin ta akwai hukunce hukunce hukunce hukuncen Qur'ani shari'a ne hukunce hukuncen at-taura ma shari'a ne hukunce hukuncen at-taura haske ne hukunce hukuncen Qur'ani ma haske ne hukunce-hukuncen attaura suna rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya hukunce-hukuncen ƙur'ani ma suna rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya hukunce-hukuncen attaura hujjoji ne da ilmantarwa basair ne haka hukunce-hukuncen alƙur'ani hujjoji ne da ilmantarwa basair ne tare da cewa na ƙur'ani ya ɗari na attaura komai idan muka ce attaura tana shiryawa ƙur'ani ya fita idan muka ce attaura haske ne ƙur'ani ya fita idan muka ce at-taura shari'a ce qur'ani ya fita idan muka ce at-taura ilmantarwa ne da hujjoji qur'ani ya dare ta amma dai tare da haka ita ma tana da gurgurdan nata da haka wadansu malaman tafsiri suka ce wannan shine ma'anar hadha basair wannan hujjoji ne da dalilai da ilmantarwa amma wadansu malaman sun ce hadha isharatun ila al-qur'an qur'ani ake nufi to amma dai da qur'ani da at-taura sun yi tarayya cikin waɗannan fuskoki kamar yadda muka karanto ayoyi da suke nuna haka mali ce ma'alim ilmantarwa ne ya na biha wanda mutane suke ganewa da su fil ahkami cikin hukunce hukunce wal hududi da iyakokin Allah haddodi kenan wa hudan kuma shari'a ne wa rahmatun sannan rahama ne li qaumin yuqinun ga mutane waɗanda suka yi yaqini kan cewa za a tashi alkiyama Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam da Allah ka nuna bayani akan alamomin da za a gane darajar ta fadar sannan kuma idan mutum ya ga wannan alamomin wace addu'a mutum ya kamata yi daren lailatul qadr yana da alamomi da yawa wanda suka tabbata cikin hadisi irin hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yake cikin Sunan al-Kubra na Imam al-Baihaqi da ire-iren su suna da yawa azalla sallallahu alaihi wasallam ya ce lailatul eh, qadri lailatun samihatun taliqa لا هارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها كأنها قص لا شعاء لها در ليلة القدر دريني مي سوكي مي كتكاوان يني مي سككير إسكا ba tsananin sanyi ba tsananin zafi kuma idan gari ya waye rana za ta fito kamar tasa haskenta baya kashe ido kuma baya kona jiki har fa sai rana ta kai tsakiyar wuni wannan da ire-iren su duk alamomi ne wanda sun zo cikin hadisi da suke nuna cewa lailatul qadari ga yadda za ta kasance kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa salamun hiya hatta matla'il fajr dare ne na aminci har gari ya waye malamai sukan yi bayani kan cewa a daren lailatul qadr ba a tsananin sanyi kuma ba a tsananin zafi yanayi yakan zamo daidaitacce ta yadda kowane mutum zai samu damar ya sake ya bauta wa Allah kuma zaka ji iska mai daɗi tana kaɗawa idan mutum bai ankara ba sai ya kwanta ya ta bacci alhalin iskar ba an sake ta bane dan ta kaɗa ka yi bacci an sake ta ne dan ta kaɗa ka ji daɗin sallah da karatun Qur'ani da ayyukan ibada domin idan gari yayi zafi to wasu ba za su samu damar sakewa su yi ibada ba haka in ya cika tsananin sanyi wani ba zai samu damar yi ibada ba to da ka sai Allah ya daidaita yanayin dan mutane su samu dama da sakewa ta su yi ibada idan mutum ya dace da daren lailatul qadri ko ya ga waɗansu alamomi cikin wani dare da ya fi kyautata zaton cewa lallai daren na lailatul qadri ne to abin da ake so ya yawaita faɗa shine Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni nana Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu ya ma'aikin Allah ba ni labari in na gane wani dare ne daren lailatul qadari me zan fi yawan faɗa sai ce quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni babu ragi babu dadi sannan kuma ba a ce ka kidanya ba kai ta faɗa kai ta faɗa kai ta faɗa domin kololuwar abin da bawa yake so shine Allah ya saka masa ya masa lamuni ya yafe masa duk kurakuransa wannan shine kololuwar riba duk faɗi tashin da ake a duniya wannan ake nema Allah ya yafe maka ya maka rahama ya ji kanka ya sada ka da gidan rahama to da haka ka roki wannan tare da cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai yi addu'a a cikin addu'ar sai ya sirka da rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar jabiri yake faɗa ko anas sin ban manta ba cikin hadisin bukhari duk lokacin da annabi zai wata addu'a sai ya sa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar domin ita addu'a ce bakandamiya ta kunshi bukatun duniya ta kunshi bukatun lahira baki daya kuma Allah ya tabbatar da cewa addu'a ce mustajaba yana amsa ta domin ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya sai ce wa ma fil akhirati min khalaq cikin mutane akwai waɗanda in suka tashi addu'a kawai duniya suke roƙa to wannan ba su da rabon komai a lahira sai ya ce wa minhum man yaqulu amma daga cikin mutane akwai mai ke waɗanda in sun tashi addu'a sai su ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar sai ya ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab akwai waɗanda in sun tashi addu'a sai su ce Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya ka ba mu kyakkyawa a lahira ka tsare mu daga azabar wuta to irin waɗannan suna da rabon abin da suka roƙa suna da rabon abin da suka aikata Allah madaukakin sarki kuma mai gaggawa sakamako ne da haka ba laifi dan mutum ya kara da wasu addu'o'i irin su rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar saboda an rawaito cewa annabi duk addu'a sai ya hada da wannan amma dai ka fi yawaita zikirin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah ya sa mu dace amin sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum warahmatullah ma tambaya na shine wannan a gwamnati na ɗiban wato ma'aikatan gwamnati na uniform a wannan lokaci da ake to sai ya kasance kuma sai mutum ya ba da kuɗi sannan zai ga sun saye to amma ko ya yi training a yi mai screening an da kuɗi ba bai ganin sunansa to malam a wannan halin da shi mutum na iya badawa domin ga sunansa ko ko ya kyale lallai ka bayar sai kai Allah ya isa shine kawai amma lallai lallai ka bayar in ka zauna ka ce ba za ka ba da kuɗi ba sai arna su zo daga kudu jihar ka su bada kuɗi a basu bakan naka bakansi naku sai a kwace a basu na taɓa hira da wani babban ɗan sanda ya rasu Allah ya ji kansa da rahama irin ƴan sandan nan ne masu kishi a jihar Kano ya zo yake bani labari yace malam yana daga cikin abin da ke bani takaici da bakin ciki kaga dai jihar Kano amma yau za ka tarar da manya-manyan ƴan sanda arna daga kudu ba su da alaka da musulunci ba su da alaka da arewa amma suna biyarin ɗan sunan Kano state kuma an ɗauke su aiki a matsayin Kano sai sai da ce to yalla bai me yasa ake haka yace shi sai da ya fada har da ogansu akan haka yace dubu hamsin hamsin suke bayarwa tun a lokacin fa wajen shekara bakwai baya yace min dubu hamsin hamsin suke bayarwa duk wanda ya bada dubu hamsin duk inda ake zuwa screening ma su ba za a je da su ba ba za mu a gan su ba sunan su kawai za a rinka turawa domin inda za su je screening a wani waje sai balli ya tashi sai asiri ya toni. dan idan aka je za a yi musu interview ta a ba su indijin a Kano state interviewing ba da indigen na state yana da wahala domin shi ka'idarsa sai ka je an ganka sai an maka tambayoyi a ji yadda ka take tukuna daga kai kai dan Kano ne a faɗi a tambaye ka wani yanki ka fito wa ka sani a yankin duk wanda kace ka sani akwai wanda ya san wannan wajen a wajen sai ya ba da sai ya maka tambayoyi akan haka to da haka ba za a kai su wajen ba yace haka ake daukar su kawai sai dai a tafi da su sokoto wajen training a ce duk 'yan Kano ne kuma wallahi ba 'yan Kano bane kuɗi kawai suka bayar su yan gari suna nan suna jiran cewa bakansi nasu ne a basu sun je sun yi interview sun yi komai amma a ƙarshe maha'inta daga cikin mu sai su kwashe wasu hakimai ne wasu dagatai ne wasu kaza kaza wasu masu ɗaukan aikin ne a ma'aikatu suke mana irin wannan zagon ƙasa idan suna da rabon shirya Allah ya shiryar da ire waɗannan saboda a ciki ba mutuntaka ba sanin mutuncin kai ba sanin kuma haƙƙi sannan ba kiyaye doka da oda yanzu idan ka je kudu in zaka bada fanta a sama a wata jiha a baka indijin kadai ba wai su dauke ka aiki ba wallahi ba za su baka ba kasuwanci kadai yan kasuwan mu suna nan a wasu jihohi a kudu rumfar kasuwa baka isa a sayan ma ba sai dai a baka haya tunda kai ba dan gari bane na gidan haya amma su duk su sun cika yankunan mu da gidaje da kaza da kaza mu ba mu kyamace su ba su suke kyamata mu masinja baka isa kai a wata jiha ba kai wallahi ba masinja ba wata sana'ar baka isa ka shiga wani lungu kai ba da jarin ka da komai amma wallahi ba za su baka ba amma mu yau ka gaya mana ƙauyen da babu su gaya mana wajajen da babu su wata sana'a ce wacce muke yi wacce ba sa yi waye tsane su waye tsangwame su babu su mutanen su a can sun kasa sun tsare sun yi babakere in ba nasu ba ba za su ba wa aiki ba amma mu namu maha'inta anan sai a rinka ba su kuɗi mu ga wace tsiyar kuɗin za su yi muku ku ɗauko mutane ku zo ku dafa mana su su zame mana alaka kai su ta cutar da mu ba sa ƙaunar mu ba sa ƙaunar addinin mu su rinka ɗiban sirrin mu duk abin da za su yi mana na zagon ƙasa su yi mana su hana mu ci gaba kuma mu muka ba su dama saboda rashin kishin wasu daga cikin mu Allah wadarin irin wannan halayya haka idan hali ya kasance dole sai kai haka sai ka bayar in ka bayar ba kai laifi ba kuma kai Allah ya isa Allah zai biya maka kadinka wannan baya shiga karkashin cin hanci wanda yake zamowa laifi in ka bayar ka bayar ne dan ka samu haƙƙinka wanda waɗansu azzalumai suka tare cewa dole sai ka ba su kuɗi sannan za su baka haka in ka ba su su su suka ci haram kai kuma abin da ka karɓa halal ne ba laifi a wajen Allah insha Allah sai gobe za a ci gaba da tambaya sai sanarwa makarantar halifin wani Walid suna gaitar mutane gobe da zai lacca ke goma da rabi a wannan makarantar insha Allah eh mata wuri da maza kuma da maza maza sannan ana neman taimako na da kafani wanda ke da masallaci ya kira an ya kare da Allah wanda zaba kawowa ana ga da kafani ya kare ana bukatar da zan zo ne babu ana neman taimako da kafani da aka